karmakallah muna fara da sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum عليكم wa rahmatullahi wa baraka yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki mai kowa mai komai mai iko wanda ya halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta kuma ya cancanci a kaɗai tashi da bauta a yi masa kirari a yi masa fadanci a kira shi da sunayensa da ya kirawo kansa da shi ko kuma sufofin da ya siffanta kansa da shi a cikin alkur'ani ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mafi sanin Allah fiye da ko siffanta shi da shi muna fatan rahamarsa da afuwarsa su lullube mu a cikin wannan aiki namu kuma ya samu dace mu faɗa abin da ya dace Allah ya kare mu daga kuskure ko faɗawa cikin abin da bai dace ba Allah ya ƙara mana ilimi da basira da fahimta da ganewa ya ƙara mana kusanci da shi cikin ayyukanmu kuma ya gafarta mana kurakuranmu bayan Allah kasancewar aikin haji ya karato kamar yadda muka ji mafi yawan tambayoyin mutane yakan mai da hankali ne akan wannan babbar ibada kuma rukuni daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda kuma kowane musulmi burinsa shine ya je aikin haji domin ya kammala wannan ibada mai girma wacce take da darajoji da falaloli da martabobi da ake samu a wajen aikin haji malamai sun kalli aikin haji ta fuskoki da dama farko ma dai kafin mutum ya yi shirye-shiryen zuwa aikin haji ya kamata ya san ina za shi menene daraja inda ya fuskanta kuma me zai tarar kuma me ake yi a gurin domin ayyukanmu su dace da koyarwa na shari'ar musulunci kuma mu yi mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata haji a aikace ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haji ne sau ɗaya tak ya yi umara sau hudu kuma wannan haji tasa kwaya ɗaya ita ce wadda sahabbai suka tsira ido suka bi shi sau da kafa idan suna gani kunnen suna ji su na motsawa suka kalli yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da wannan bauta kuma suka rawaito mana suka karantar da mu yadda za mu yi ita wannan bauta ta aikin haji to muna fata duk wanda Allah ya sa ya je haji to Allah ya bashi ikon komawa ya yi na nafila wanda bai taba zuwa ba kuma muna addu'an Allah ya bashi dama ya je wannan guri mai daraja mai girma mai buwaya malamai sun kalli kalmar haji ita kanta kalmar haji tana nufin ziyara ko tana nufin nufi wato mutum ya nufi zuwa wani guri ana kiran wannan kalma haji a fassara ta malamai kuwa an ce haji ana nufin wata ibada ce da za a aiwatar da ita ga Allah wacce ta kunshi maganganu da ayyuka keɓantattu a wani lokaci kuma ake yin ta keɓantacce shine lokacin aikin haji a wani guri keɓantacce shine maka daga wani mutum keɓantacce shine mutum musulmi wanda za mu yi bayanin ka'idodin da mutum zai cika kafin ya tafi aikin haji da kuma wani sharaɗi da aka keɓance cewa sai mutum ya cika wannan sharaɗi kana ya tafi ya aiwatar da aikin haji kiran ba kowa aikin hajji ya hau ba asali ya hau kan kowa da kowa ne amma akwai wanda bai cika ka'idodin da za su sa ya ji ba kamar karamin yaro kamar bawa kamar wanda ya tsufa ba zai iya yin komai ba to waɗannan duka wancan ana iya wakiltarsa a yi masa kamar yadda za mu ji wata mata ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulallah babana ya tsufa tukub tukub in ya hau kan raƙumi ko doki ma zamewa zai dinga ya dinga faɗowa saboda ba zai iya rike linzami ya ja doki da kansa ba kuma ga doki kaga ana tafiya ne yana zunkuda mutum saboda haka karfa ma gajiya yake in ya hau doki musamman doguwar tafiya balle kuma tsoho dattijo wanda ya shekaru da yawa sai ta ce ya rasulallah idan na yi wa mahaifin nawa hajji ta yi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu idan ana bin babanki bashi sai kika ɗauki kuɗi kika biya masa wannan biyan bashin da kika yi yayi kaga ya mayan mata amsa da amsa ta ce yayi ya ce to haka nan ma ki je ki haji ga babanki ki wakilce shi ki masa aikin haji wanda za mu bayanin waɗanda ake iya wakilta a musu aikin haji haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum a wajen ɗaukan harama yana labbaika an shuburama Allah na yi niyyar aikin haji ka amsa wa ɗan uwa na shuburama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wane ne shuburama sai ce dan uwana ne sai ce kai kayi aikin hajin ya ce a'a ban yi ba ya ce to ka fara yi wa kanka sannan ka zo ka yi wa ɗan uwanka shuburama kaga anan wani ya yi ma wani aikin haji hmm. haka nan wata mata manzon Allah ya ganta da yaro sai take tambayarsa alihaza Hajji, yanzu wannan yaron in muka yi haji da shi ta yi sai manzo Allah ce na'am walaki ajar eh hajin tayi kina da lada kaga kenan yaro in yi aikin haji tayi amma ba ta farilla ba in ya girma sai ya je ya sake wata haka nan bawa wanda ba 'yan tashi ba idan mai gidansa ya masa izini ya je aikin haji wasu malamai suna ga tayi idan kuwa bai masa izini ba to ba wajibi ce a kansa ba tun da shi yana karkashin wani ne sai ranar da aka yanta shi ya samu yanci sai je ya aikin sa na farilla wasu ma suna ga in yana cikin bauta din idan ya yi hajjin ta nafila ce sai lokacin da ya samu yanci sannan ne zai yi ta farilla wasu kuma suna ga a'a idan har mai gidan ya ce je kana na ɗauke maka hidimata ka je ka yi aikin ka kamar yadda sallah ma haka yake yin ta ai da sauran rukunan musulunci bar da zakka tun da zakka shi dukiyarsa da shi da dukiyarsa duk mallakan mai shi ne kaga kenan kudinsa ba mallakarsa ne kai tsaye ba don haka babu zakka a kansa sai lokacin da ya mallaki dukiyarsa ta kan kansa kashin kansa mallakar kansa ina matsayin ladan aikin hajjin bawa kenan bawa idan ya yi aikin haji ladan nasa ne domin ai lada wanda ya ibada ne mutukar ba ya bayar da ita ga wani ne ba ko kuma irin ayyuka da ake iya wakilta wani ayi yi masa shi yaro fa shi yaro idan ya yi aikin haji ko an tafi da shi mahaifiyarsa ce za ta samu ladan domin shi ba a riga an ɗora masa alƙalami ba amma za a bar masa ita a matsayin nafila domin ana ga yara in suka yi karatun ƙur'ani ko suka yi salati ko istighfari ko hailala wani abu dai da bai hau kansu wajibi ba amma ake koya musu don su iya ana bawa wa iyayensu ne wannan ladan su kuma yaran sai su ƙara samun kyakkyawar tarbiyya da sabo da aikin alheri kafin su girma kamar da wasu malamai suka tafi a kai wasu kuma suna ga a'a aiki na yara ne ana rubuta wa yara lada domin aiki ne suka yi na lada kuma ladan nan an faɗi za a bayar to su ma za a ba su abin da ba za a yi ba shine alhaki idan sun yi suna ƙanana ba za a rubuta musu ba har sai alƙalami ya hau kansu kamar yadda hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa an ɗauke alƙalami daga kan mutum uku mahaukaci sai ya warke da haka in ka ga mahaukaci kakka tsaya in ka tsaya to kusan kai ne wato mahaukacin domin idan ya yi wa mutum rauni ko ya masa illa ko ya jikkita shi ko ya kashe shi to in an duba an tabbatar mahaukaci ne kaga ba wani hukunci da za a je kotu a yi masa sai dai a ɗauke shi shi a kai shi gidan mahaukata a ci gaba da nema masa magani in ya so kuma in abin diya ne to yan uwansa ne za su biya diyar su da suka saki mahaukacin su ba su ɗaure ba to haka nan shi ma yaro akwai kotun yara akwai kurkukun yara amma guraren in ka lura gurin da ake musu tarbiya ne musamman in sun kan gari. shi sa ake cewa gidan kangararru ma'ana inda ake kai yaro kangarare a koya masa tarbiyya don ka a sake shi ya saba da barna ya girma ba a tare da an tsawatar masa ba ya zo ya zama hatsari ga kansa da gidansu da al'umma da ma addini da ƙasa baki ɗaya da haka kenan waɗannan duk sharuɗan suna nan tafi abinda za mu lura da shi ko za mu kalla yanzu shine garaɓasa da romo wanda mutum zai samu idan ya je aikin haji wannan zai zaburar da mutumin da ma bai yi niyya ba ko yake da arziki yake kai hajin nan da wahala ka san wani haka yake cewa sai ce aikin haji da wahala to dama ai ba za a samu lada irin wannan a cikin sauki ba saboda haka duk abin da ka gani ya faru a aikin haji dan lokaci ne kankani amma ladan sanadin dindin ne ya tabbata a hadisi wanda imam muslim ya rawaito kuma al-imamul bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito shi a cikin littafin hajji babin falala hajji da umara Haka nan, muslim ya rawaito shi a cikin littafin hajji babin falala aikin hajji da umara yake cewa daga abu ta Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya zo ya yi aikin hajji a wannan ɗakin ya nuna ka'aba ba tare da ya yi kwarkwasa ba domin kalman falanyar fus malamai sun fassara shi da saduwa da mace ko duk abin da zai bayu zuwa ga haka kamar sumbatar ta rungumar ta yi mata maganganu na kwarkwasa da duk wani abu dai da zai bayu zuwa ga mu'amala da mace ba a yin sa a lokacin da aka yi harama da aikin haji ko kuma aka shiga cikin aikin haji ka'in da na'in hakanan bai aikata duk wani fasikanci ba karami ko babba domin fasikanci shine fita daga da'a ko fita daga inda aka ce ka tsaya da aka duk wani nau'i na sabo ana kiransa haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka zagi dan uwanka musulmi ma fasikanci ne kuma ka yaƙe shi aiki ne na kafirai da haka in an ce kalmar fisku duk wani dangi na sabo ya shiga ciki da haka mai aikin haji dole ne ya kiyaye duk wani dangogin sabo kamar yadda yake kiyaye su a gida to ya zama aikin haji ya fi kiyaye su fiye da kowane lokaci to idan mutum ya yi aikin hajji da wannan sharaɗin guda biyu bai yi kwarkwasa da mace ba wanda zai bayi zuwa ga saduwa da ita shine babba ko bai aikata wasu ayyuka na fasikanci ko manya ko ƙanana ba wanda shari'a ta taka musu birki zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi me ake nufi da zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kaga wanda mahaifiyarsa ta haife shi ai bai yi komai ba shigowarsa duniya kenan bai dau alhakin wani ba bai zalunci wani ba bai cuci wani ba bai ci haƙƙin wani ba bai yi mu'amala da wani ba ba a komai a kansa na alƙalami sai haƙƙin mahaifiyarsa kawai wanda ita kuma murna take ma da ta haihu da wahalar cikin da ta ɗauka da wahalar haihuwa da wahalar reno da shayarwa to shi wannan duka uwa zaka ga murna take yi ma tare da wahalhalun aikin nan shi yasa aka ce mutum ya kyautata mahaifiyarsa fiye da kowa a faɗin duniyan nan mahaifiya tana da haƙƙi uku uba yana da haƙƙi ɗaya an fahimci wannan ne daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da wani mutum ya zo ya tambaye shi wa ya fi kamata in kyautata wajen abotaka ma'ana wajen zamantakewa annabi ya ce babarka ya ce bayan ita fa sai annabi ya ƙara cewa ita dai babar taka yace bayan ita fa ita dai babar taka sai a na hudu sannan ya ce babanka kaga annabi ya yi la'akari sallallahu alaihi wasallama da cewa uwa ita kadai take daukan ciki wahalhalin ciki na uwa ne ita kadai tashi da kyar zama da kyar tafiya da kyar motsi da kyar ba ta son warin wani abu tana son warin wani abu ba ta cin wani abu tana cin wani abu wannan matsayin da uwa ta shiga to shi kansa babban abu ne sannan na biyu wajen haihuwa ga wahala haihuwa ga raɗaɗin haihuwa ga zogin haihuwa ga kuma hatsarin da haihuwa take iya jawowa wata sai an mata aiki wata ɗan zai fito da ƙafa sai an mai da shi an sake yo lissafi ya taho da ka wata sai an ƙara ta wata sai an mata operation ma ah. wata kuma a wajen haihuwan nan ma sai ta mutu ko ɗan ya mutu ko duk su mutu ko duk su rayu wannan ma yasa Allah ya tausaya wa uwa yace duk matar da ta rasu a lokacin naƙuda to ya aljanna ce ta yi shahada ko ta haifi ɗan ko bata haife shi ba idan bata haife shi ba dama da cibiyarta da cibiyarsa a haɗa suke saboda haka Allah ta'ala ya dama duka 'yan aljanna ne su ƙanana to sai Allah ya ce to yadda si su take haɗe din nan to kada a raba su shi ɗan ya ja uwarsa su tafi aljanna kaga wannan wato an tausaya wa uwa ganin wahala da take shiga aka ce in ta rusa a lokacin naƙuda ta yi shahada to haka nan kuma in ta haihun nan kaga ga goyo ga reno ga shan mama maman nan daga ina yake ne ai ba dura shi ake ba ba wai yogurt ake siyowa ko a siyo milik a yi wa uwa allurar yogurt ko milik ba jininta ne yake juyawa ya koma haka shi yasa ma take bukatan kyakkyawan abinci da kyakkyawan abin sha da kyakkyawan kulawa in ta haihu domin tana shayar wannan ba ta samu kyakkyawan kulawa ba sai ka ga duk tara mai ta bushe idan ta yi zuru-zuru saboda yaro yana sha ita ko ba ta samun inda za ta mayar da abin da aka sha daga jikinta kaga kenan musulunci ya tausaya mata shi yasa an ka kula a wajen azumi ma ai an tausaya wa ita mai shayarwa da mai ciki saboda duk dan a tausaya wa uwa saboda danta to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce raja'a kama waladatu ummuhu mm. zai dawo kamar yanzu yanzu na mahaifiyarsa ta haife shi subul ba wani zunubi ko ɗaya a jikinsa a wata ruwayan ta musulun ma wanda ya zo wannan ɗaki ba tare da ya yi kwarkwasa ba ba tare da ya aikata fasikanci ba zai dawo kamar yau mahaifiyarsa ta haife shi kaga ya dawo subul kenan fes babu tare da wani laifi ba wannan kuma ya haɗa haji da umara wannan ita ce falala ta farko da za ta zaburar da mutum ta ziga shi ta angiza shi ya tafi aikin hajji muna iya fahimta daga wannan hadisi abubuwa guda uku na farko shine aikin hajji wajibi ne sannan aikin hajji yana da falala babba falala aikin hajji shine kankare zunubi da laifuffuka wanda kuma yanzu ba abin da muke roko irin Allah yafe mana domin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dukkan ɗan adam mai aikata kuskure ne amma mafi alherin masu aikata kuskure shine wanda yake tuba mutum ya tuba to wani abin ma baka san ka aikata ba wani abin kuma ka aikata baka ɗauke shi da girma ba yanzu wani laifinsa yana nan tili tili yana nan ya fi dala da goron dutse to amma bai sani ba to irin waɗannan ayyukan da Allah ya sa mana cikin rahamarsa ta hanyar ne za mu je mu aikata wata ibada sai ka ga wannan zunubin gaba ɗaya Allah ya goge shi ko ya shafe shi ko kuma ya share shi kai daga wata falala ma ta Allah wanda yake wa bayinsa kaga in muka aikata aikin lada idan Allah ya karba goma ake ninka shi idan aka aikata alhaki kuma kwaya ɗaya ake rubutawa kaga wannan babbar falala ce daga Allah ta yadda yake rubuta lada goma alhaki ɗaya mm-hmm. sannan kuma alhakin nan kuma ana da ikon goge shi goge shi shine idan mutum ya tuba ko ya istighfari kai ko Allah haka kawai cikin falalarsa da rahamarsa kawai sai ya goge maka ko mutum ya aikata wata ibada sai Allah ya goge masa zunubi kaga daraja ta biyu kenan daraja ta uku kuma Allah yana iya canza wannan mummunan ya koma kyakkyawa mutum ya mummuna tili sai Allah ya ce a juya wannan tilin mummunan ya koma tilin kyakkyawa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat sune waɗanda Allah yake musanya mummunan su ya koma kyakkyawa an yi fassara guda biyu anan musanyawa ta zo da ma'anan shi wannan tilin saban a juya shi ya koma tilin lada ko kuma a musanya shi ne a ɗauke shi gaba ɗaya babu shi ya zama gurin ya zama empty mutum ya zo ga zunubi tili amma Allah ya goge masa babu wannan zunubin tare da shi to wannan shine falala ta farko ga wanda zai tinkari aikin haji da kuma irin alherin da zai samu. Santo akram kalla nan wannan gara basa ta shafi iya mai aikin haji ne koko hadda umara. A ta shafi hadda umara. Domin ya tabbata a wani hadisi din annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma. Daga umara zuwa wata umara domin ka san abin da ya bambanta aikin haji da umara shi aikin haji sau ɗaya ake iya yi a shekara ba dama kai aikin hajji biyu ko uku a shekara ɗaya tak ake yi saboda kwanakinsa iyakantattu ne shine daga takwas ga wata zuwa sha uku ga wata kaga gaba ɗaya kwana shida ne kenan ranar tara ga wata takwas ga wata yau tarwiya ranar tara ga wata yau arafa ranar goma ga wata yawmul hajjil akbari sha ɗaya sha biyu sha uku ana kiransa ayyamu tashrik kwanan mina ko kwanakin wato suyan nama ko kuma kwanakin sallah kaga waɗannan iyasu ne amma ita umara sai ka yi ma ɗari ma in kana so ma a shekara ka dawo ka koma ka dawo ka huta ka koma saboda ita, tana da yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga umara zuwa ka koma wata umara yana kankare abin da ke tsakaninsu na laifuffuka wato idan mutum ya je ya umara ya dawo gida ya zo ci gaba da harkokinsa Allah ya sake hore masa ya koma umara to yan kurakuran da ya samu daga waccan umara zuwa wannan to Allah sai ya goge masa kaga kenan mutum yana da hali duk wata ma sai ya je umara kai duk sati ma hmm. akwai wani da duk sati yake yin umara duk sati zai tafi ya je umara ya dawo yana da hali saboda haka duk alhamis zai tafi ran juma'a asabar lahadi ya dawo sai koma ofis kuma ran litinin duk sati zai je kwana uku ya umara ya dawo saboda yana da hali kaga zai umara wajen hamsin kenan a shekara wajen umara hamsin to kaga wannan duk abin da ke tsakani na kurakurai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari kuma labarin annabi duka gaskiya ne annabi ya yi hukunci hukuncin annabi adalci ne kaga idan labari ne to gaskiya annabi ya faɗa idan hukunci ne to adalci aka yi masa domin shi ma ya ba harkokinsa ya tafi wani guri mai daraja irin wannan ya je wannan aiki ita shi kuma hajji kubutacce me hajji kubutacce shine wanda aka yi shi da imani da ilimi kuma aka yi shi yadda shari'a ta koyar kuma saboda Allah to ba shi da sakamako sai gidan aljanna to da hajji kubutacce shine wanda babu riya a cikin sa baka yi dan a yaba maka ko a ce kai kadai kake yi ko kai ne kaza ba baka kuma yi dan ka ji yadda mutane cewa kaza ba kuma baka cakuɗa shi ko ka gauraya shi ko ka cuɗanya shi da laifuffuka ko sabo ba sannan bayan ka dawo daga aikin hajjin ba wai rijista aka yi maka kuma ka ci gaba da aikata laifuffuka bayan wannan ba to shine hajjin da ya cika dukkan hukunce-hukuncen da ake bukata mutum ya yi iyayensa iya kokarinsa ya ga duk abin da zai yayi shi da ilimi to kaga wannan shine hajjin da aka yi shi da wato mabrur shine alhajjul mabrur da ka ji ana cewa hajjun mabrur ka gani an ciro shi ne daga bir albir ka ga nagarta shine da'a abin da aka yi shi saboda Allah sannan aikin haji yana rushe duk wani abu da ya gabace shi ma'ana duk wani abu da mutum ya aikata ko da mutum zuwa ya musulunta a baya ya yi taɓargaza iri-iri to aikin haji zai goge masa waɗannan abubuwa ɗin kamar yadda ya tabbata hadisin Amr bin al-As yake cewa lokacin da yazo zai shiga addinin musulunci Allah ya sa zuciyarsa Ka san shi musulunci Allah yake shiryar da mutum yazo ya karba sun kuma malamai in ka shiga sai su karantar da kai to da Allah ya kimsa masa san musulunci a zuciyarsa yace sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaina ba wani ne ya je ya kirawo ni ba sai na ce ya rasulallah miƙo hannunka in maka caffa sai manzon Allah ya miƙo hannunsa na dama to ni kuma sai na danke wa hannun na janye na wa hannun sai manzon Allah ya ce me ya faru ne ya amru ka ce miƙo na kai min caffa kuma na miƙo kai kuma ka janye naka hannun sai ce ina so ne na sa sharaɗi kafin na shiga musulunci ina da sharaɗi manzon Allah ya ce to wani sharaɗi zaka sa ya ce Allah ya yi min gafara domin na yi gaza da yawa iri-iri a baya to ina so Allah ya yafe min kafin na shiga sai manzo Allah ya ce shin baka san cewa musulunci yana rushe abin da ya gabace shi ba idan mutum ya musulunta ai kowace irin tabar gaza ya a baya mutukar ya shiga musuluncin nan saboda Allah kuma da gaske to Allah zai yafe masa duk tabar gazar da ta gabata kaga akwai wani tsoho sai da ya shekara 95 sannan Allah ya shiryar da shi zuwa ga musulunci kaga duk wannan gaza da ya yi ta shekara casa'in da biyar. kaga duk Allah ya goge ta yanzu da zai mutu bayan shigarsa musulunci to kaga shi kenan shi ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to shi sa manzala ce ma musulunci yana rushe abin da ya gabace shi na laifuffuka da suka faru hakanan hijira mutum ya ƙaurace wa wani guri ko ya ƙaurace wasu abokai ko ya ƙaurace wata sana'a ko wani abu da ke jawo ya faɗa cikin saɓan Allah yana son abin amma ya ga cewa abin zai raba shi da Allah shi sai ya rabu da abin kafin abin ya raba shi da Allah ko menene ko gari ne ko mata ne ko gida ne ko sana'a ko kuɗi ko ma me kaga wannan abin fitina ne kuma zai raba ni da Allah to kai ka rabu da shi kafin ya raba ka da Allah to wanda ya wannan shine ake kira hijira wanda asalinta daga zuciya take farawa domin hijira ba wai kawai tashi daga wani gari zuwa wani gari bane tarku ma na Allahu an abinda Allah ya hana ka kaurace masa komai san da kakewa abin to wannan za a kankare mutum zunubin da ya gabaci wannan to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah, da sauraro shirin tambaya magudin ilimi kenan aka saurara, shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan turo. ga masu turo da nasu sakonnin a cikin wannan shiri na tambaya mabudin iri za su iya turowa akan waɗannan lambobi sifili takwas sifili tara biyu ɗaya bakwai takwas hudu hudu bakwai ko kuma sifili takwas sifili uku shida biyu tara hudu takwas takwas ɗaya ko kuma a turo a sakon yanar gizo tambayoyi a yahoo.com